gwamnan jihar Ikiti Dr. Kayode Fayemi ya ce idan aka sake zaɓensa a matsayin gwamnan jihar Ikiti a karo na biyu zai ƙara inganta rayuwar jama'ar jihar ta hanyar saman musu da ababen more rayuwa. Gwamna Fayemi ya furta hakan ne a wajen buɗe yakin neman zaɓensa filin wasar Oluyemi Kayode Stadium da ke birnin Ado Ekiti fadar gwamnatin jihar Ikiti, Gwamnan na jihar Ikiti ya ci gaba da cewa. Dr. Kayode Fayemi ya ce muna yin ƙoƙari, muna kuma yin niyya, kuma muna da mutunci. Kayode Fayemi ya ƙara da cewa. Gwamnan na jihar Ekiti ya ce ya bayyana wa jama'a abubuwan da ya yi na more rayuwa, ya bayyana ababen da ya yi a game da kiwon lafiya, ya ce ya kirkiro ayyuka tare da tallafawa jama'a. Filin wasar na Oluwemi Kawe Didai ya yi cikar kwari ga magoya bayan jam'iyyar APC da birni da ƙauye maza da mata har da kusoshi da jigajigan jam'iyyar ta APC. Sanannen mawaƙin nan na Yarbawa mai suna Adewaye Ayuba ya baje kolinsa a wajen yakin neman zaɓe Za a yi zaɓen gwamna na jihar Ekiti a watan Yuni mai zuwa idan Allah ya kai mu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.